na'am sadar da zumunci tsakanin masu wadata da waɗanda ba su da wadata Allah ya rufa maka asiri kai babban mutum ne kai mai kuɗi ne ko kana da wadata in aka zo aka yi sallar magariba na rantse da Allah wani talakan zaga na zazzara ido ne bai san inda zai je ba bai san ina zai je ya buɗe baki ba wannan koko da aka kawo masallaci ƙwarya guda ko ƙoƙo guda ya ɗan sha shine abin da ya mallaka kawai kuma da za ka bincika tafiyar minti nawa ya kafin ya zo masallacin don ya samu wannan kokon da wannan kosan tafiya ce mai tsawo to yanzu ya sha an yi sallah magariba yayin da za ka je gidanka an cika tebur soyayyun kaji daban soyayyun tsuntsaye daban farfesun kifi daban kaza daban gasasshen kaza daban cincin iri kaza daban da kai da iyalanka ku ci abin da kuka ci ragowa a tattara a zuba a bola me yasa sadda ake sallar magariba ba za ka tashi ka ce mutum biyar su biyo ne. abinda sahabbai suke kenan yana nan cikin sahihul bukhari idan aka idar da sallar isha sai ainihin kowane sahabi da ya san yau akwai abinci a gidan shi sai miƙe sai dubi ahalus suffa mutanen da ke kwana masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba su da gida ba su da abinci ba su da mata ba su da yadda za su yi wani ma zanin shi kwaya ɗaya ne sai ce mutum kaza su biyo ni abubakar ya taba kwasan gayya irin wannan ya je da su gidan shi suna cin abincin abincin na maiwa yadda yake wannan hadisin ya fassara mana karama ce zahira ta bayyana ga abubakar waye ce maka ba za ta bayyana gare ka ba ko da a fakaice ne ba lallai kana ci yana komawa ba kai kuma za ka iya ciyar da su gobe sai ka ga allah an tayo maka fiye da abin da ka tsammata na aka jama'a ne mana nasiha akan irin waɗannan abubuwan ya kamata a samu gyara a ƙasar